وقائد البر المعين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukacin sarki tsira da aminci da jinjina ga shugabanmu masoyinmu abin ƙaunanmu mai cetonmu shugaban halittun farko da na ƙarshe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya haɗa mu rana mai albarka juma'a domin yin ibada na sallan juma'a ba na juma'a na daga watan almuharram wanda ya dace da ranar da za a gabatar da zikiri wato na shekara a fadan mai martaba cikin lokaja Allah ya kara masa lafiya ya saka masa da alkhairi wanda muka samu gayyata daga maulana khalifa domin gabatar da tunatarwa da wa'azantarwa da kuma taimakekeniya cikin tsoron Allah da nagarta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ta'awanu alal birri wat taqwa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniya akan albir nagarta wattaqwa da tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya akan sabon Allah da kuma gaba to wannan albirru wattaqwa da Allah lokacin sarki ya ce wa ta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan wannan albirru din menene shi sannan menene attaqwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albirru husnul qai wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas nagarta shine kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan ishra kyakkyawan mu'amala wal ismu abinda ake nufi da al ismu din nan da Allah ya ce wa la ta'awanu al ismi wal udwan shine ma haka fi nafsik abinda yake kai komo a ranka abinda kake ƙinsa a ranka kai da kanka kana ɓoyewa wa karihta an yattali'a alaihin nas kuma kana tsoro ba ka son mutane su tsinkayi wannan abu kaga ashe wannan albirru ɗin da Allah ya ce wa ta'awanu wato shine ɗabi'antuwa da ɗabi'un Allah takhallaku bi akhlaqillahi a wani hadisi ku ɗabi'antu da ɗabi'un Allah wannan ɗabi'u masu kyau wanda su abinda Allah ya jubillanci manzan Allah ya halicci manzan Allah a kai wanda su ne kyawawan ɗabi'u wa inna la khuluqin azim لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله ga muminai cikin ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan ka je ka bi hadisan manzan Allah da ka samu namuzaj da ka samu samful da yake maka nuni akan menene albirru kyakkyawan ɗabi'an nan nagartan nan da Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa to zaka ga samful a cikin halayen manzon Allah to tare da masu gaskiya gaskiya kuma kashi biyu ne akwai as-sidqu ma'al haqqi akwai as-sidqu ma'al khalqi yin gaskiya tare da Allah da kuma yin gaskiya tare da halittun Allah yin gaskiya tare da Allah shine ka amsa kiran Allah Allah ya kira ka to ka amsa ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walin rasuli iza da'akum ka amsa kiran Allah menene amsa kiran Allah shine ka umurtu da umarnin Allah ka hannu da hannun Allah ka tsaya a iyakokin Allah ka tsaya a iyakokin manzan Allah ka, sadaukar da koman kama Allah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wa ma limuminin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim as-sidqu ma Allah sai kuma a sidqu ma al-khalqi yin gaskiya tare da halittu farkon wanda ake kiranka ga ka masa wafa'i su ne iyayenka shi yasa idan Allah yana magana akan haƙƙi zaka ji Allah ya fara gabatar da haƙƙin iyaye yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin iyayen nan guda biyu su ne a layin farko wanda Allah Ubangiji ya ce dole ne ka yi musu biyayya kuma gode musu tamkar gode ma Allah ne butulce musu tamkar butulcewa ma Allah ne Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha adh-dhilli min ar-raḥmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā iyayanka ka girmama su ka ji tausayinsu ka ji kansu ka tuna da lokacin da suka ɗauki cikinka kana ƙarami suka ba da lafiyansu da dukiyansu domin su raya ka a lokacin da su suka girma suka kai arzalul umri shekarun girma hankalinsu ya fara rauni kar ka yi musu tsawa kar ka musu faɗa idan sun yi wani abu wanda kake ganin bai dace ba ka musu magana mai kyau wa ƙullahu ma ƙaulan karima ka faɗa musu magana na mutunci kuma kana kaskantar da kanka a gare su ka ce Allah ya ku kamar yadda tausaya mun ne karami iyayenka sannan sai makusantanka sannan sai sannan ga baki daya shi ne manzon Allah ya ce addinu an nasiha addini nasiha ce ƙulna liman abai suka ce mawa annabi ya ce lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a a'immatil musulmi na ammatihim yin gaskiya da Allah da manzan Allah da littafin Allah da kuma sauran shugabanni da kuma sauran gama gari to wannan gaskiya ɗin da Allah Ubangiji yake umurtan mutane su tsaya akan gaskiya kuma su zauna tare da masu gaskiya shine hali mafi girma cikin ɗabi'u na nagarta dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila birri wa inna birra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba inda Allah kazzaba آه، صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب إن الله كذابا عليكم بالصدق النبي يتينا وريكو كزمو ما سو غسكيا سبي دا غسكيا يكن كاي متون زوا غا نغرتا متون بي مشيوا يانا غسكيا يانا كردادون غسكيا sai an rubuta shi a barin ƙarya domin ƙarya yana sa mutum ya mafajiri mutum bai gushewa yana ƙarya yana kirda don ƙarya sai an rubuta shi a cikin kundin maƙaryata a lokacin da aka rubuta ka a kundin makaryata duk son da mutum yake maka in ka faɗi magana dai cewa na ina son sa amma in ya faɗi magana ne fa sai a hankali ma'ana kai an rubuta ka a makareci ko ɗanka ne in ka faɗi magana zai ji bai yarda ba zai ce baba ne yakan yi karya wani lokaci duk mutum yake maka wannan an rubuta ka a cikin kundin makaryata kenan shine manzon Allah yake ce yutba'ul mu'min kilalin zaka iya ganin mumini yana da iri iri zaka iya ganin mumini yana da u na saban Allah kuma bai da imaninsa ba amma ba za taɓa ganin mumini makaryaci ba mumini ba za ka same shi mai yin karya ba sabila da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mafi ɗabi'an da ya fi ƙi cikin munanan ɗabi'u shine ƙarya abinda babu shi ka faɗe shi saboda haka yana cikin ɗabi'u na nagarta as-sidqu gaskiya ma'al haƙƙi wal khalqi tare da halittu tare da Allah kuma yana daga cikin ɗabi'u na nagarta alwafa cikawa wafa'i wafa'i na farko shine ka cika ma Allah Allah Ubangiji ka ɗauki alkawari tsakaninka da Allah tun kana cikin tsotson annabi Adam Allah ya kira halittu ya ce ba ni ne Ubangijinku ba alastu bi rabbikum wannan shine misa alkawari da Allah ya ɗauka da mutane tun kafin su zo duniya ba ni ne ubangijinku ba duk mutane sun yarda sun ce Allah ne ubangijinsu ƙalubala suka ce eh Allah kai ne ubangijinmu amma lokacin da jiki ya haɗu da rai rai ya sako daga malakut ya zo ya haɗu da jiki a nasud kewan tsakanin jiki da rai sai ya mantar da rai wannan alkawarin da ta ɗauka ma Allah sai mutum yana girman kai sai mutum ya mance da Allah sai mutum ya mance da alwatanul asali ainihin duniyan da ya zo kafin wannan duniyan so shi kenan sai ya zamanto bai cika ma Allah alkawari ba shi yasa Allah ya turo annabawa su zo su tuna ma mutane alkawarin da suka ɗauka ma Allah alkawarin da suka yi da Allah akan da su bauta ma Allah alkawarin da suka yi ma Allah akan Allah shine ubangijinsu Allah sai ya turo annabawa wannan annabawa sun zo ne su tunatar ba sun zo bane su zo da abin da babu shi saboda haka wafa'i ma Allah na farko shine ka cika ma Allah alkawari a matakan da mutum ka samu kanka imma a makamul islam ya ayyuhal na amanu sajibu lillahi walin rasuli iza a bi Allah a tsaya a iyakokin Allah imma idan darajan imaninka ya kai zuwa ga makamul iman cikin masu tsoron Allah nan ma ka yi wafa'i ma Allah ka kiyaye maharin ittaqil maharima takun a'badan nasi warda bima qasama Allahu laka takun agnan nasi wa ila jarika takun mu'minan wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman manzon Allah ne ya faɗa ka zama ka guji haramun ka nisanci haramun sai ka zanto kai ne a abadan nas kai ne mafi zamowa cikakken bawan Allah don tsoron Allah da ake cewa tsoron Allah ba wai tsoro ba ne irin tsoron maciji ko irin tsoron kunama abin da ake nufi da tsoron Allah shine ka kiyaye iyakokin Allah hududullahi fala taqrabuha wa tilka hududullahi fala ta'taduha kar a ƙetare iyakokin Allah wannan su ne abin da ake nufi da taqwallah jin tsoron Allah Allah ai abin so tsoron nan shine a kiyaye abin da ya hana domin shi ma ya kiyaye mu daga fadawa a azaba wattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin wa bashshiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها azwajun mutahara wa hum ha khalidun tsoron Allah shine ka kiyaye haramun yarda da abin da Allah ya kasa na arziki ya baka kai ka gode masa akan wannan sai ka zamo kai ka fi kowa wadata ko mutanen duniya sun fi ka dukiya in dai ka fi su kana ka fi su haƙura da abin da Allah ya baka to kai ne ka fi kowa wadata sannan ka kyautata wa maƙocinka sai ka zamanto mumini ka so wa mutane abin da kake so ma kanka sai ka zama musulmi kaga wannan shine ɗabi'u na albirru nagarta alwafa cikawa ka zamanto mai cika magana ka zamanto mai cika alkawari kuma farkon wafa'i shine kai wafa'i ma Allah kai wafa'i wa manzan Allah wafa'i ma Allah shine ka bi Allah gwargwadon iya ƙarfinka sai dai abin da ka gaza a kai saboda kai ba mala'ika ba ne ka bi Allah a matakan da Allah ya huwace maka domin biyayya ma Allah mataki-mataki ne akwai masu biyayya ma Allah a makamul islam bautan Allah akwai masu bautan Allah a almakamul iman ko ko makamul iman su ne masu bautan Allah a al al'ubudi akwai masu bautan Allah a makamul ihsan su ne masu bautan Allah a al'ubuda matsayi matsayi ne kamar yadda ba za ka haɗa profesa da ɗan nauziri ba kamar yadda ba za ka haɗa jirgin sama da keke ba to haka tafiya gurin Allah matsayi matsayi ne akwai wanda suna shigewa ne kalbar khatib kamar yadda walƙiya yake shigewa haka suke shuɗewa wa makamin annabawa wasu maqamun siddiqai shine min allazina an'ama Allahu alaihim minan annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i wa salihina wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah a matsayin farko suke shine wasu a siddiƙai suke daga matsayin annabawa sai matsayin siddiƙai wasu a shahidai wasu asalihai suke liyunfik zu sa'atin min sa'atihi arrahiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi kowa ya tafi gwargwadon matsayinsa yumbu na nafsu wa nafsin wa ma sawaha fa alham fujuraha wa taqwaha wannan ran da sha'awan da yake tare da rai da sabon allan rai da cewa irin na rai wasu haka suke tafiya gurin Allah kamar dai a ɗaure maka wani itace da shara a bayanka kana tafiya yana janka kana jansa wasu haka suke tafiya gurin Allah wani lokaci rai ta ja su wani lokaci su ja rai wannan su ne masu bautan Allah a makamul islam su ma kuma Allah yana son su sabila da suna mujahada ma'ana suna jihadun nafsi ransu ta musu umarni da mummuna su wani lokaci su fi ƙarfin rai mutum ba zai taɓa zamowa kamar mala'ika ko annabi ba ba zai yiwu ba saboda kai Allah ya halice ka ne daga wato abubuwa wanda suke daban-daban mutum abu guda biyu ne suka haɗa shi suka mayar da shi mutum idan an bi wasu tafasil ɗin kuma ba guda biyu ba abu guda hudu idan an bi guda biyu da a ce ran da aka ɗauko ta daga alamul malakut ainihin rai wanda ta zo daga sama aka ɗauko ta daga sama fa iza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin na biyu gangan jiki da aka gina shi daga yumbun ƙasa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sai aka haɗa ran da gangan jikin sai suke rayuwa tare idan rai ta rinjayi gangan jiki sai ka ga mutum yana aikata ayyuka na nagarta yana aikata ayyuka na ma Allah yana aikata ayyuka na yardan Allah idan gangan jiki ta jarai sai ka ga mutum yana aikata ayyuka na sha'awa ayyuka na saɓan Allah ayyuka na kangarewa to ashe mutum ba wai an halice shi daga abu ɗaya ba ne ballantana ya zama abu ɗaya a'a so ake yi ya yi mujahada ya fi ƙarfin ɗaya ma'ana so ake yi ransa ya fi ƙarfin jikinsa spiritual nasa na alaƙansa da Allah ya fi ƙarfin gangan jikinsa wanda take son ta ci abinci wanda take son a gina mata gida wanda take son ta yi aure ta sha'awa wanda take son kaza ana son ruhaniyan mutum tafi karfin jismaniyansa idan an bi tafasil masu faɗi kuma da ce an halicci mutum da ruwa da iska da kuma wato wuta da abu guda hudu dai <coughs> ruwa wuta iska waɗannan abin su ne suke gudana cikin mutum shi yasa da ka gan shi yana caccanjawa wata rana ka gan shi ya yi kama da wani abu wata rana ka ga ya yi kama da wani abu wata ran ka ga ya yi kama da mala'ika wata ran ka ga ya yi kama da dabba shine caccanjawa shine wani ya ce wa ma summiyal insanu illa li unsihi wa mal qalbu illa annahu yataqallabu ba a kira mutum al insanu ba sai dai sabila da shi yana son ke ma'ana yana son jikinsa da ransa su zauna su yi ta jin daɗi sannan ba a kira mutum zuciya da kalbu ba sai dan zuciya ya taƙallaf yana caccanjawa yana jujjuyawa to kaga masu bautan Allah a maƙamul islam suna bautan Allah da mujahada da mukabada wanda wannan mujahadan Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum lana wanda suka yi jihadi suka yi mujahada mu kuma mun yi alƙawarin za mu shiryar da su zuwa ga tafarkinmu mu ya kamata mu fahimci wannan ayar da kyau abinda ake nufi da wallazi na jahadu fina babu wani mutum wanda sabida ra'ayin kansa ya zamo mai biyayya ma Allah ko sabida ra'ayin kansa ya zamanto kangararre mai saban Allah babu shi idan ka ganka kana biyayya ma Allah ba ra'ayin kanka bane Allah ne ya huwace ka ga wannan inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura in kaga kana saban Allah Allah ne bai shiryar da zuciyanka ba amma Allah yake so ya ga kayi domin ya shiryar da kai Allah ya ga ka zamo cikin allazina jahadu fina kayi kokarin neman shiriya sai Allah ya shiryar da kai idan ka zauna baka nemi shiriya ba sai ka zauna a bace amma in Allah ya ga ka tashi kana neman shiriya misali kana neman abinci ka kwanta kana jiran abincin ya zo ya dafu da kansa ya shiga bakinka ka basidin kaffaihi ila al-ma'i li yablugha fahu wa ma huwa bibalighi kaga wannan ai ƙarya kake yi kana kwance a ɗaki baka je neman ilimi ba kana jiran ka zama babban shehin malami kayi ƙarya wal ma'u yuksa bir rukudi kuduratan wa yaruqu raunaquhu idza lam yalkadi walau yulfata yulfi bi ma'wahu al-muna ma jawaza darba mri'ul qaisir radi hatta suqa min ali qaisar shurbatan naqahat hashahu fabata ghayra muwassidi dole sai ka tashi to Allah idan ya ga ka tashi hausawa ma suka ce ka tashi sai Allah ya taimake ka tashi in taimake ka to ma'anan jihadi shine Allah ya ga kana neman shiriya in ya ga kana neman shirya sai ya shirye ka shine abinda ibnu ibnu ata'illahi sakandari yace shattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi almustadillu bihi Arafal alhaqqa li ajalihi fa asbatal alhaqqa min wujudi aslihi wal istidlalu alayhi min adami alwusuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yustadalla alayhi wa mata ba'uda hatta ta kunal asar hiya allati tuwassilu ilayhi wanda yake kwance da wanda ya miƙe ba ɗaya suke ba to Allah yana son ka tashi ka yi ƙoƙari ka dage ka zagi dantse sai Allah ya shiryar da kai zuwa ga hanyoyin shirya waliyai da suka kai matakai na wilaya ba wai tsaban ibadansu ne har ya kai su zuwa ga wannan matsayin ba su isa ba ba su isa ba da kuma ƙoƙarin da Allah ya ga suna yi Allah ya ga suna bauta kawai sai a yi musu ɗanyin makami a naɗe makami gaba ɗaya ma'ana a yi menene ake cewa kawai suna yi suna bauta kafin su iso kawai sai a kai su wannan makamu shine ibnu ata'illahi sakandari yake cewa a husnul a'mal ta'iji husnil ahwal wa husnul ahwali min at-tahqiqi fi inzal kyan aiki idan ka ga mutum aikinsa yana da kyau ya zama mutumin kirki ya zama nagari alama ne na zuciyansa yana da kyau shi kuma kyan zuciya yana daga cikin tabbatuwa cikin abubuwan da Allah yake saukarwa a zuciya minat ta haƙiƙi fi maƙamatil inzal to kaga a nan ne idan za a yi tafsiri sai a ce maka akwai masu jihadi domin su kai zuwa ga makami masu mujahada akwai wanda kuma suna matsayin mujahada sun zamo ibadansu da Allah hali ne me ake nufi da ibada ma Allah ya zama hali ba mu mujahada ba mutane gurin bautan Allah akwai wanda in zai bauta ma Allah daurewa yake yana kama ransa ne in dai tashi da daddare sai sun yi ta faɗa da ransa yana son bacci amma ya danni ransa ya miƙe haka akwai wanda in zai bada sadaka sai ransa ta yi ta masa Uh, magiyar karya bayar in ya bayar dai talauce kar ya bayar in ya bayar ba da a gode ba kar ya bayar in ya bayar ma za a dawo dan anjima sai ransa ta ta masa wannan magiyar. amma sai ya saba ma ransa ya dauka ya bayar wannan sunan ibadansa mujahada rikici suke yi da ransa karshe sai ya fi karfin ransa akwai wanda kuma hali ne ibadansu menene hali wato suna jin daɗin ibada in suna yin ibada da daddare suna jin daɗi wato soyayyansu da Allah ya fi ƙarfin baccin idan suna sadaka suna bayarwa da sadakan ba ma su tuna a gode musu a'a suna jin cewa wannan abin da suka bayar ma ya kasa ma'ana su suna jin al'unsu fil ibada jin daɗi da kewa a cikin ibada wannan shi ma matsayi ne mai zaman kansa akwai kuma wanda bani ne wai ma'ana sun samu tarsihi sun samu tabbatuwa a cikin ibadan Allah ta yanda ba su waiwayen kowa ba su ganin halitta don sun san halitta babu ne ba su kallon kansu don su ma kansu sun san su babu ne a gaban ibadan Allah da samuwan Allah jama'a a takaice abinda ya sa na ɗauko wannan bayani shine wafa'i ma Allah alkawari ma Allah cika alkawari ma Allah Allah ya halittu ne don mu bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa quwwati na halice ku ne dan ku bauta mun amma sai ba ku bauta mun ba kuka bauta ma sha'awanku sai ba ku bauta mun ba kuka bauta ma duniya ba ku bauta mun ba a rayuwanka gaba ɗaya idan ka tara misali da Allah ya ce ka bauta masa ya halice ka ne dan ka bauta masa sai ka yi hisabi ma kanka a wuni gaba ɗaya da kwana minti nawa ne ka bauta ma Allah minti nawa ne ka bauta ma kanka minti nawa ka shiga a banɗaki kana wanka minti nawa ka shiga a banɗaki kana bawali minti nawa ka ɗauka kana yin ado minti nawa ka ɗauka a kasuwa minti nawa ka ɗauka tsakaninka da iyalinka kuna taɗi minti nawa ka ɗauka tsakaninka da 'yan anguwanku a majalisa sai kuma ka zo ka kirga minti nawa na ɗauka kuma na bayar ma Allah tsakani na da Allah minti nawa ne sai ka ga ashe ka bauta ma Allah ka bauta ma duniya fiye da yadda ka bauta ma kanka kaga baka cika ubudiya ba kenan sai dai Allah ya yafe maka kusurinka amma baka yi abin da aka ce ka yi ba sai dai Allah ya yafe maka shi yasa manzon Allah ya ce lan yudkhila ahadakumul jannata amalu ko kai ya rasulullah annabi ya ce ko ni ya ce he dai idan Allah ya lullube ni da rahmansa jama'a waye rahaman Allah waye rahaman Allah annabi Muhammad ma'ana sai dai in Allah ya lullube shi da kansa da kansa tunda shine rahaman Allah din an gane ko wannan wani magana ne cikin magana sai in Allah ya lullube ni da rahamansa to ai annabi Muhammadu shine rahaman Allah abinda za ka auna anan nan shine kar ka yi tunƙaho ma Allah da wani ibadan da ka taɓa yi kar ka taɓa zaton cewa ibadanka ta kai ta sadar da kai da Allah baka isa ba wallahi baka isa ba kar ka taɓa raina bawa don ka ga bawa ya aikata laifi wai har ka shiga tsakaninsa da Allah sai Allah ya ɗauko ka ya aje ka a gefe nisan taka ya ɗauko wannan bawan kuma ya mayar da shi shalilan yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah ba ya sani rahmansa shi ne ibn ata'illahi sakandari ya ce ma ka fata halarinka in ka ga kokarin ka je ka kama manzan Allah ka kankame ka kama manzan Allah ka kankame saboda annabi shine silatul wasni idan ka kama manzan Allah shi kenan sai ka je gurin annabi ma duk matsayinsa ba zai iya zuwa wannan gurin ba sabila da almar ma aman ahabba ka gane ko annabi shine jagoran mu dan haka mu din nan sai muka zama mu ne shugabannin duniya saboda shugaban mu shine manzon Allah saboda haka wani arufi wanda yana da rauni wajen kiyamun laili yana da rauni cikin society sai ka raina shi wallahi a kansa Allah zai iya tsame ka cikin hadara ya jefar da kai ya ce baya son ka mutane ba ba mazahir ne ma'aunin mutane ba ba mazahir ba ne ma'aunin mutane khabaya ne abin yake naɗe ne a cikin asirinsu da zuciyarsu to a gurguje don na ga kamar lokaci yana hararana zan karkare mana idan liman ya zo a yi min ishara in liman ya zo a min ishara zan karkare mana da cewa dukanmu gaba ɗaya Allah ne ya halicce mu kuma Allah bai ambace su wasu bayi wanda ba a san su ba sai ya ce bayin ɗinsu nawa ne ya ibadiya ya ku bayina allazina asrafu a anfusihim wanda kuka yi ɓarna ba zan iya karɓan ku ba inna Allah ya zunuba jami'a ku zo na. ku zo na ina neman ku ban halicci gafara ba sai dan na gafarta muku inna allaha ghafurur rahim me gafara ce di yawan ka bai kai yawan gafaran Allah ba di yawan talaucinka bai kai yawan arzikin Allah ba di yawan ka bai kai yawan gyaran Allah duniya ya ruwa ya raba mu da Allah mu ɗebe tsammani da Allah da za yi ma Allah kaman a zuciyanka ka cewa Allah idan ka zo gurinsa da laifi bare ka ba wallahi ba laifi da za ka yi ma Allah ba mummunan zaton da za min rauhillah la taknatu min rahmatillah ku ɗebe tsammani daga rahaman Allah kar ku ɗebe tsammani babu abin da babu shi a gurin halitta ba yi da komai duniya ba komai ba ashe sabila da ƙarshen rayuwanka ran da za ka mutu ka faɗauki duk lokutan ka bayar don ka tara duniya da alfarma amma ranan da za ka mutu daidai da minti ɗaya da ka bayar ma duniya domin ka tara wani abu a cikinta duk abin da yake duniya ba zai iya sayo maka wa minit ba ka duba arahan duniya fa amma ka ɗauki ranka da lokacinka duka ka bata amma ita ba za ta iya dawo maka da minti ɗaya ba lokacin da kai za ka bar duniya hasbunallahu wa ni'mal shi zon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce isnani maghbunun fihi ma sahibahuma al'afiyatu wal farag abu guda biyu ma abocinsu na abu guda komai ya mutu ba tare da komai ba kuma da a masa hisabi akan komai ibara ce mai zurfi sosai ya zo duniya ba komai ya rayu don komai don matansa don kudinsa don gidansa don kasuwancinsa don mulkinsa kuma da ya mutu babu ko ɗaya sannan kuma da a tambaye shi akan dukkansu gaba ɗaya wallahi mu yana da tsada 'yan uwa wato mu samu ko babu komai ya zamanto muna da wani alaƙa tsakaninmu da ubangijinmu a wasu lokuta kar mu ba ma duniya lokacinmu gaba ɗaya wallahi za mu yi nadama za mu yi ɗan sani a lokacin da ɗan dana sani ba zai mana amfani ba wa an fi mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahdakumul mautu fa kula rabbi laula akhadtani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akum min salihin ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل مي أبن داتي كوي النفس تبكي على الدنيا وقد علمت إن دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك التي كانت مسلطنة لقد كساها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدار نبنيها muna damuwa akan duniya a rahanta kuma bai kai mu damuwa akan ta ba wannan zikirin allah da ake taruwa a yi da daɗin da ake ji a da'iran zikiri wannan daɗin duka gaba ɗaya duka mulkin duniya bai kai daɗin da muke ji a za'iran zikiri na sakan ba duka mulkin duniya duka mulkin duniya kai dai ka roƙi Allah a buɗe zuciyanka lokacin da kake zikirin dan zikirin kashi-kashi ne akwai zikirullahi fi halatil ghaiba akwai zikirullahi fi halatil hudur akwai zikirullahi fi halatil fana min haisu la ru'yata wa la ra'in ban san me zan ce ba akwai zikirin Allah da zaka yi kana cikin gaiba kana cikin rafkanuwa. ka ce la ilaha illallah ka faɗa Allah ya ji ka kira shi zai baka ladan masu zikiri akwai kuma zikirin da zaka ce la ilaha illallah ka faɗa zuciyanka ma ta faɗa saboda a lokacin zuciyanka tana ganin Allah kar wani ya ce zuciya tana ganin Allah ne sosai zuciya tana ganin Allah haske ne annabi ya ce nurun anna arahu haske ne yake fitowa ya ilmiyar da zuciyan ta yadda zuciyan za ne shau tijjani ya ce ra'aitu rabbi bi aini kalbi fa qultu la shakka anta anta naga Allah da idan zuciya ibnu taimiyya yana faɗi cikin majmu'ul fatawa yace su ila ja'far ibn muhammad aka ce hal ra'aita allaha hina abattahu kaga allah lokacin da ka bauta ma allah yace ra'aitu allaha hina abattuhu lakinnaha ru'yatul qulubi bi tahqiqil iqan ya ce na ga Allah lokacin da ya na bauta ma Allah amma ba na gan shi ba ne da gululin ido na gan shi ne da zuciya na da ta haƙiƙi na yaƙini na gan shi da zuciya na da ta haƙiƙi na yaƙini shi kuma maulana shehu ibrahim da ya zo yana magana akan mushahada idan sufaye sun ce an ga Allah me ake nufi shehu ibrahim sai ya ce ai wani ɗan ron a ciki yace inna ha ru'yatun min wala ra'in gani ne ta yanda babu ganin mai ganin ma babu shi samuwa ɗaya ne shi samuwan Allah subhanahu wa ta'ala amma wannan magana ne mai zurfi irin na sufaye magana Allah tare da samun ɗanɗano da gardi na ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine azzikiru fi halati المشاهدة da haka mu ba da lokutan mu ma Allah mu yarda da Allah kuma mu amsa kiran Allah Mümkün değil. an ka dade an Allah saboda haka mu ba lokacin mu ma Allah mu ba duk daman da muke da shi muna fatan Allah Ubangiji ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu wannan wato jiha mai albarka a wato lokwaja jihan kogi Allah Ubangiji ya kara albarkatu a cikinta mai martaba sarki Allah ya kara muku lafiya Allah ya kara muku yarda Allah ya kara mu ku zaman lafiya Allah ya kara mu ku yalwatan arziki shugabanninmu duka Allah ya saka musu alkhairi kuma muna godiya da wannan sharrafa mu da mai martaba yayi kuma muna fatan Allah ubangiji ya saka ma duk wanda suka shiga cikin wannan al'amari da alkhairi albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam abinda muka yi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر وعلى آله لنا بها rida الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير أبرأت وسبا راهته وأطلقت أربا من فالله حافظه من كل منتقم من تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأصد في آجامها تجمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله محمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين